وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدبك صاب هدواء وانا مسلاتنا مسجد القرآن دون كرنت للتافينا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة نفذلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القهطاني حفظه الله تعالى ووفقه بساقه لوان الله ترد أمين تيوانسا زامو تيغبر كراتو muna masu farawa da mika ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi kan daidai babi na tamanin da tara insha Allah kuma shine darasi na tara a yadda na faɗa in yayu insha Allah za mu kwatanta sauke littafin a yau insha Allah ta'ala saboda akwai addu'o'in da babu wani buƙatar tsawaita magana sun shafi abin da ya shafi aikin haji da umura ne to in aka fassara su aka wuce ya wadatar insha Allah ta'ala don haka zan takaita dogon bayani mu takura karatun insha Allah ta'ala tare da kuma ambatan duk abin da ke da muhimmanci ba zan wuce ba insha Allah sai na ambace shi insha Allah ta'ala ka arama sai ka shirya na'am yau da goma ne ko to darasi na goma insha Allah ta'ala na nan cin tara ko jiya ne tare yau darasi na goma jaza kuma jazakumullahu khaira kuma zadakumullahu ilman wa imanan wa ikhlasan na'am za mu tashi babi na 89 insha Allah ta'ala sai a shirin karatu sosai ko sai mu dan gaggauta a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام ala rasulillah, الله قال المؤلف رحمه الله آمين الدعاء لمن قال إني أحبك في الله الدعاء da zaka yi ga wanda ya ce maka ina son ka don Allah idan musulmi ya kalle ka ce ina son ka don Allah hadisi riwaya na Imam Abu da Sheikh Muhammad Nasir Allah ya ya inganta a juz'i na uku hadisi na 965 ce sai ka bashi amsa da cewa a ahabbaka ahabbaka alladhi ahbabtani la ahabbaka alladhi ahbabtani la ahabbaka yasoka alladhi wanda a ahbabtani lahu so ni don shi ko a ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani la ko a lahun ahabbaka a alladhi ni fihi duka wannan ya inganta zaka duk wanda ce ina son ka don Allah sai ka ce Allah da kake sa don shi ina roƙon ya soka wanda ta ce amsa da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayar ga wanda ce ina son sa don Allah na'am babi na 90 addu'a liman arada alayka mala addu'a da ake yi ga wanda ya baka kyautan dukiya wanda ya baka dubu biyar dubu goma dubu ashirin ga duk wanda ya ma kyauta ana so ka bashi amsa da cewa meye barakallahu laka fi ahlika wa malik barakallahu laka fi ahlika wa malik wannan hadisi na imam bukhari ne tare da fatihul bari juz'i na hudu hadisi na 88 sai ka ce barakallahu laka Allah ya maka albarka fi ahalika a cikin iyalanka wa malika da dukiyarka kamar yadda ibn auf ya gaya wa ainihin sa'ad bin rabi'a radiyallahu an yace lakin dullani ala suq nuna mun hanyar kasuwa so ga duk wanda ya ma kyauta zaka masa addu'a da barakallahu laka fi ahlika wa malika babi na 91 Addu'a لمن أقرض عند القضاء Addu'a liman أقرض عند القضاء ga wanda aka ba wa bashi idan ya zo biyan bashi ana so yi addu'a hatta bashi idan ka ci zaka biya bashin to in ka zo da dukiyar biyan bashi sai yi addu'a da cewa barakallahu laka fi ahlika wa malik barakallahu laka fi ahlika wa malik إنما جزاء السلف الحمد والأداء إنما جزاء السلف الحمد والأداء wannan hadisi riwaya na Imam an ne da Ibn maja Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sai Ibn Majah juz'i na biyu hadisi na hamsin da biyar. sai ka ce wanda ya baka kyautar duki wanda za ka biya bashin da ya baka sai ka ce barakallahu laka Allah ya maka albarka fi ahalika a cikin iyalanka wa malika da dukiyarka ma jaza'u salaf lalle sakamakon bashi ga duk wanda ka bawa bashi as-salaf a wurin shine bashi sakamakon bashi shine alhamdu ayi godiya ga wanda ya bayar wal ada kuma a biya shi bashin duk wanda ya baka bashi abu biyu yake bukata na farko kamar godiya godiya ya kunshi addu'an alkhairi na biyu kuma ka yi kokarin biyan bashin da aka baka mafhum tayyib babi na 92 du'aul khawfi min ash-shirk du'a da ake idan mutum yana tsoron yin shirka kana tsoron kada shaidan ya maka wayo ya bata maka aikin ka ta bangaren yin babbar shirka ko karama babbar shirka yi wa Allah tarayya da wani karamar shirka shine yin aiki ba don Allah ba hadisi da Sheikh Muhammad Nasir ingana cikin sahihu targhib wa tarhib juz'i na farko hadisi na 19 fiyayyen halitta yace zaka ce اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم take wa astaghfiruka lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam sai ka ce duk lokacin da kake son Allah ya kare ka daga shirka ya zama daga cikin addu'o'in da kafin maimaitawa shine Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka an ushirika bika na maka tarayya wa ana a'lam alhali na sani a duk abin da zan yi tarayya ina sani Allah kada ka bani ikon yi wa astaghfiruka ina neman gafararka lima la a'lam cikin abin da na maka shirka ban sani ba wanda na sani Allah kare ni wanda ban sani ba ya Allah ka gafarta mun idan nayi sai babi na 93 insha Allah addu'a liman qala barakallahu fik addu'a da zaka fara ga duk wanda ya maka addu'a yace barakallahu fika Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarka sai ka ce masa me wa fika barakallah wa fika barakallah wannan hadisi shi ma hadisi ne na ibnu sunni rahimahullahu ta'ala cikin alwabilu sai ibn ibn al-qayyim juz'i na a shafin 304 cewa duk wanda ya ce maka barakallahu fika sai ka ce wa fika barakallah a cikin ka ma muna roƙon Allah ya maka albarka a rayuwarka muna mika kokon bara muna roƙon Allah ya albarkace ka mafhum tayyib babi na 94 du'a karahiyati tiyara addu'a da ake yi idan kana tsoron kada camfi ya bata ma aiki don idan mutum ya saba da al'ada ba karatu camfi na bata shi a ce in ka fara aihuwa da namiji kaza zai faru ya mace kaza zai faru idan kai aure sai kai hatsari kaza ne idan za ka yi tafiya kaga kaza to kaza ne wannan shine camfi bi ma'ana a manta da cewa Allah ke kaddara ababe sai mutane su dauka wayansu ne a ce kawai kayi aure ka samu jarraba sai a ce matan mai farar kafa ne ko za ka yi tafiya tukuna sai ka je ka yi harbi ka ga ina kibo za ta fara faduwa to al'ada na karantar da camfi so in kana tsoron kada camfi ya shiga cikin aikin ka dalilin sabo da al'ada ko jahilci ko shirka sai ka rika karanta wannan addu'a da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta cikin sahiha juz'i na uku hadisi na hamsin da hudu da cewa Allahumma لا طير illa طيرك Allahumma لا طير illa طيرك ولا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك كتي اللهم يا الله لا طير باب تنفي إلا طيرك في أبن دك هكنت ولا خير باب الخير إلا خيرك في الخيرنك ولا إله غيرك باب أبن بوتا دك سكيا سيكي سبحانه وتعالى babi na casa'in da biyar du'a'ur ruku addu'a da kake idan za ka hau abin hawa jaki ko doki ko raƙumi keke ko mashin ko mota ko jirgin sama lokacin da kake hawa sai ka ce بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan hadisi na malam abu dawud da imam at-tirmidhi ne Allah ya gafarta musu babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihu tirmidhi juz'i na uku hadisi na 150 da da insha Allah idan kawo abin hawa kana hawa ko a lokacin da kake niyan hawa sai ka ce bismillahi da sunan Allah alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanalladhi tsarki ya tabbata ga wanda